Daga nan Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana. Sashen Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana a kan mita 49 ko kilohaz 6,170 da mita 31 ko da biyar a gajeren zango. Ana iya kamo shirye-shiryenmu kai tsaye a manhajar TuneIn ko a shiga daga shafinmu na intanet gtahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum sau da kabir ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki daga nan Washington DC ke muku marhabin a wannan safiya da fatan kowa gari lafiya. Mu yanzu agogonmu a nan gundumar Columbia na cewa karfe ɗaya na daren yau Alhamis goma sha tara ga watan Maris na shekarar dubu biyu da ashirin da shida. Ga kanin labarai. Isra'ila ta kashe ministan lekin asirin Iran farashin ɗanyen man fetur a Amurka ya tashi. Birtaniya za ta fara rarraba allurar rigakafin cutar sankara. Madalla, a cikin shirye-shiryen namu za ku ji sharhi kan dalilin da ya sa malamai a Najeriya suke fin mai da hankali a fitintunin da suka shafi wasu ƙasashe maimakon abin da ke faruwa a gida. kuma idan za a yi sharhi ma akan matsalolin kasashen za ga ido yana rufewa sakamakon ra'ayi da ke tattare da yadda malaman suke gudanar da sharhin zubance duka ba sannan kuma za ku ji babban hafsan tsaron najeriya ya ɗora alhakin hare-haren da ake kaiwa jihohin yobe da borno kan mutanen jihohin sa'annan ina so na yi jawabi ƙara a fili that end this act of terrorism the people of borno state and yobe state must take ownership of this problem. Daga bisani kuma muna ɗauke da shirinmu na amfanin ilimi aiki da shi tare da Yusuf Aliyu Harande. Sannan kuma za mu kawo muku labaran wasanni tare da Bala Ɗahiru. Amma duk kafin waɗannan sai mun ji yadda duniyar ta wayi gari cikin cikakkun labarai. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba ta da fatar an wayi gari lafiya. Isra'ila ta kashe ministan leƙen asirin Iran yayin da take ci gaba da kai hari kan manyan shugabannin jamhuriyar musulunci. Kuma an ruwaito cewar ta kai hari kan wata tashar iskar gas ta teku mallakar Iran a jiya Laraba yayin da yakin ke ƙara matsin lamba kan tushen tattalin arzikin makamashi. Iran ta yi Allah wadai da harin da aka kai kan babbar cibiyar iskar gas ta South Pars, inda shugaban Iran Masoud Pezeshkian ya yi gargaɗin sakamako da ba za a iya shawo kansa ba, wanda zai shafi duk faɗin duniya. Iran ta ci gaba da kai har-hare kan cibiyoyin makamashi na makwabtanta a yankin tekun Fasha, inda ta kai hari kan wata babbar cibiyar iskar gas ta Qatar. yayin da kuma take ci gaba da matsin lamba kan mashigin ruwa na hormuz wanda kusan kashi ɗaya cikin biyar na man fetur na duniya ke bi ta zirin farashin mai ya sake tashi da wani ƙarin kashi biyar ya haura dala ɗari da takwas kowace ganga a kasuwannin duniya wanda hakan ke ƙara tsadan man fetur da sauran kayayyaki farashin ɗanyen mai na brent wanda ake amfani da shi a matsayin ma'aunin duniya yanzu ya kusan tashi da kashi hamsin tun bayan fara wannan yakin. Ƙungiyar agajin gaggawa ta Falasɗinu, Palestinian Red Cross, ta ce jami'an ceton gaggawa suna kula da mutane da suka ji raunuka sakamakon tarkacen makamai a yankin kogin Jordan da aka mamaye na West Bank a daren jiya Laraba. yayin da Iran ke harba makamai masu linzami zuwa Isra'ila, ta ce wani hari ya kashe akalla mutane hudu tare da jikkata wasu akalla shida a garin Bait Awa, akalla mutane biyu daga cikin waɗanda suka ji rauni, an kai su asibiti. Likitocin agajin gaggawa na Palestinian Red Cross na ci gaba da tantance waɗanda suka ji rauni, kuma yawan wanda suka mutu ko rauni suna canzawa. Wannan ne karo na farko da aka samu mace-mace a yankin na West Bank da aka mamaye tun bayan fara yakin Iran. Tarkacen makamai masu linzami sun lalata gidaje da wuraren kasuwanci a cikin makonni biyu da rabi na farkon wannan yakin. Falasɗinawa ba su da isasshen tsarin mafaka da ƙararrawar siren kamar yadda Isra'ilawa ke da shi domin kare kansu daga makami masu linzami masu shigowa ko tarkacensu daga Iran ko Hezbollah. Ba tabbatar nan take ba ko mace-mace da rauni sun faru ne sakamakon harin kai tsaye ko tarkacen kaya da ya faɗo a kan mutane. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na GTA Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Farashin ɗanyen man fetur a Amurka ya tashi. idan aka kwatanta da na Brent wanda yanzu ya tashi mafi girma cikin shekaru goma sha ɗaya a jiya Laraba, yayin da har-hare a kan cibiyoyin mai a gabas ta tsakiya suka ɗaga farashin ɗanyen mai a duniya na Brent. Haka kuma ƙara samar da mai a Amurka ke shirin fitar da mai zuwa ƙasashen waje. Yakin Amurka da Isra'ila da Iran ya jefa kasuwannin mai a duniya cikin rauɗani inda ya sa farashin ɗanyen mai da man fetur suka kai matakan da ba taɓa gani ba cikin shekaru da dama sakamakon rufe muhimmiyar hanyar kasuwanci da kuma dakatar da wasu hanyoyin samar da makamashi a gabas ta tsakiya ƙarin tashin man brent idan aka kwatanta da na man amurka ya haifar da damar ci gaba da samun riba ga 'yan kasuwa ta hanyar kai mai zuwa kasuwanni da farashi ya fi tsada ɗanyen mai a Amurka na West Texas Intermediate. An yi hada-hadar shi da ragi har zuwa dala goma sha biyu da ɗigo biyar kowace gangan mai idan aka kwatanta da na Brent a jiya Laraba mafi girma tun a watan Maris na shekarar 2015 duk da cewar farashin jigilar man fetur ta jirgin ruwa irin na Aframax da ke ɗaukar ganga 700 daga gabar tekun Gulf Amurka zuwa Turai ya tashi zuwa kusan dala miliyan shida daga dala miliyan hudu da dugu uku kafin yakin har yanzu akwai damar cin riba. Ga wanda ya bayyana da kansa a matsayin mai goyon bayan alakar transatlantic wato haɗin gwiwar turai a Amurka irin su shugaban Jamus Frederick Merz kalaman sun kasance masu tsauri fiye da yadda aka saba ji lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ya buƙaci ƙasashen su shiga wani ƙoƙari na duniya kan Iran tare da tura jiragen ruwa domin buɗe mashigin Hormuz, wanda kusan rufewarsa ya takura tattalin arzikin duniya. Wasu daga cikin ƙawayen Amurka na ƙud da ƙud sun ƙi amincewa da hakan. mers ya shaidawa 'yan majalisun dokokin Jamus a jiya Laraba cewar ya yadda bai kamata a bar Iran ta zama barazana ga makwabtanta ba. amma ya nuna shakku kan dalilan da ake bayarwa don yakin Amurka da Isra'ila. Har ya zuwa yanzu babu wani tsari mai gamsarwa kan yadda wannan aiki zai iya samun nasara. Washington bata tuntuɓe mu ba, kuma ba ta ce ana buƙatar taimakon turai ba, in ji shi ga 'yan majalisu. damun ba da shawara kada a bi wannan hanyar kamar yadda aka bi ta, saboda haka mun bayyana cewar muddin yakin ya ci gaba ba za mu shiga cikin tabbatar da 'yancin zirga-zirga a mashigin Hormuz ba, misali ta hanyar amfani da soji. Birtaniya za ta fara rarraba allurar rigakafin cutar sankara, meningitis, ga ɗalibai a wata jami'a a kudu maso gabashin Ingila bayan ɓarkewar cutar da ba taɓa ganin irinta ba, wadda ta kashe mutum biyu, yayin da yawan sabbin masu kamuwa da cutar ya kai mutum ashirin. Hukumar Tsaron Lafiya ta Burtaniya, UK Health Security Agency, ta ce duk waɗannan cutar ta shafi matasa ne, wani ɗalibi mai shekaru ashirin da ɗaya a Jami'ar Kent da wani ɗalibi a wata makaranta a garin Fefshman sun mutu. Ya bayyana ɓarkewar cutar a matsayin wanda ba taɓa gani ba a 'yan shekarun nan. Tun daga shekarar 2015, Burtaniya ke ba jarirai allurar rigakafin Men B. wanda ke nuni da cewar ɗaliban jami'a suna zuwa ba su samu wannan allurar ba. A gaida Yusuf Aliyu Harande da cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu je ga rahotanninmu. Da yawa daga cikin malaman addinin Musulunci a Najeriya sun fi mai da hankali kan yakin Amurka Isra'ila da Iran a kan yakin da ya shafi musulman Sudan. Ko me hakan yake nufi? Abokin aikinmu Sahabo Imam Aliyu ya tuntuɓi Farfesa Tukur masani a fannin diplomasiya na Jami'ar Kaduna. To, ina ganin wani al'amari ya danganta ga irin rawar da su malaman Najeriya suke takawa. In na ce tun da kana maganar malamai ne na addinin Musulunci. ina saurare kamar da ka saurara ni ma daidai gwargwado ina sauraron su kuma yana jin da daman su wasu na yi ma al'amarin adalci wasu suna tunkara abin a bisa jahilci duk da kasancewar su malamai ne na bangaren addini to amma kuma ilimin dangantakar ƙasa da ƙasa ko diplomasiya shi ma koyan shi ake zuwa a yi ba kawai za ka karanta shi a jarida ne kaɗai ko kuma ka saurari masharhanta kaɗai ba in kana son kai sharhi ko ka ƙware sai ka je ka koya tunda wannan al'amari ba sihiri ba ne ba kowane bangare ne ilimi na duniya ko da labarai ne irin na tarihi na gargajiya irin abin da ya shafi zamantakewa dan adam ai da yawa akwai har muna da malam ƙwararru waɗanda har suka ci kyautar nobel misali irin su shayinka misali daga najeriya saboda haka ina ganin cewa akwai abubuwa da yawa da suke da muhimmanci a zamantakewar mu waɗanda wasu daga cikin malaman nake ganin a yanzu ko dai saboda eh, siyasar da ta ginu ko ta shiga cikin yadda ake gudanar da sha'anin wa'azin da kuma zamantakewa ko kuma irin rawar da wasu daga cikin mabiya addini su ma waɗanda ba musulmin ba suke takawa wajen yadda su ma suka uwa suka yi makarbiya wajen goyon bayan duk abin da yammacin turai ko kuma yanzu amurka ƙarƙashin donald trump take yi a ƙasashe masu tasowa ko ƙasashen musulmi da kuma irin fitinar da aka so a shuka ko ake shirin shukawa na zargin kisan kiyashi da aka ce ake wa kiristoci a arewacin najeriya to waɗannan abubuwa ina ganin su waɗanda suka kaɗa wannan kugen sharrin sun yi ne don su ƙara farraka zamantakewar mutanen najeriya musamman arewacin najeriya kuma ina ganin waɗanda suke yi da yawa ga sunan abin mamaki da yadda hukumomin tsaro ba sa yin wani abu a kai misali wajen tunkarar irin wannan sharri da da fintuntunu da wasu daga cikin malaman addinin suke takawa sannan kuma kada ka manta in muka yi la'akari da yanayin arewacin najeriya ni har yanzu ina ganin da sauran na a kaba tunda har yanzu duk inda ka shiga yanzu in ka tashi daga ko kana garin kaduna ne ko kana jos ko kana eh, kowane gari a arewacin najeriya abin da za ka fara gani a inda ake taruwa tashoshi shine yaro dan shekara uku dan shekara hudu yana rike da roba ta bara yaron nan in ka tambaye shi kila ba zai iya faɗi maka sunan garin su ma ba to saboda ka ga akwai abubuwa da yawa wanda suke addabar mu wanda suka shafi zamantakewar mu waɗanda ya kamata da a tunkare su a ba su muhimmanci da kuma sauran abubuwa na barazana da suke fuskantar wannan yanki da kuma ainihin wasu kulle-kulle da makice makice da ake ma wannan yanki da kuma ma afirkan kanta eh, musamman kuma dai najeriya ta arewa da sauransu wanda sai ka ga cewa ba lalai ne ake ba mu abin muhimmanci ba kuma idan za a yi sharhi ma akan matsalolin kasashen za ga ido yana rufewa sakamakon ra'ayi da ke tattare da yadda malaman suke gudanar da sharhin su ban ce duka ba wasu daga cikinsu waɗanda su idanunsu ya rufe akan batun ƙungiyar da suka fita ko irin fahimtar su sukan kasa fahimtar cewa ma diplomasiya ba ta da nasaba da wata aƙida a yanzu kuma ko a baya haka ne in dai kana magana diplomasiya ne ballantana kuma siyasar duniya a karni na 21 da kuma irin kalubalen da ke addabar kasashen musulmi bala'in da ke faruwa a sudan abu ne da ya kamata a ce ya damu duk malaman da ke najeriya musamman malaman musulmi waɗanda suke wa'azi to kamar yadda kuma kai bayani da yawa ba su ma san me ke faruwa a wurin ba duk da cewa da yawa ɗaruruwansu sun je wannan ƙasa sun yi karatu kuma wasu daga cikin suna da alaƙa sosai da wasu daga cikin manyan jami'o'i a ƙasar to amma abin da yake da ban mamaki shine kusan za a ce mun kau da ido hatara dai malamai siyasa aikin yan siyasa ne kai dai faɗi gaskiya don tafi kwabo ba za ka tafi ba siyasa hattara addinin Allah ba wasa ne ba in ko kai manati da addini rabana ba za shi kyale ba in ku raba kawunan malaman nan ba arziki ne ba a tara dai malamai da kuma ke koyi ba 'yan siyasa ba a tara dai malamai siyasa aikin ɗan siyasa ne kai dai faɗi gaskiya don tafi kwabo ba za ka tabewa zaɓe dai ya halasta biyar ra'ayi bai zama aibuwa Babban hafsan tsaron Najeriya janar OO Oluyede ya ɗora alhakin hare-haren ta'addanci da ake kaiwa a sassan jihohin Borno da Yobe kan al'ummar jihohin guda biyu. ya bayyana hakan ne yayin da yake jawabi ga manema labarai a barikin sojoji na mai malari da ke birnin maiduguri wakilin gta hausa adamu aliyu gulde ya aiko da ƙarin bayani Janar olifemi oliyede ya bayyana haka ne a yau Laraba yayin da yake jawabi ga manema labarai a bariki mai Malari da ke nan birnin Maiduguri, ya kuma jaddada mahimmancin haɗin kai tsakanin al'umma. You know that we are doing our very best to this. Da farko dai kun shaida cewa muna yin ƙoƙarinmu, sa'annan za mu ci gaba da yin haka. Dalilin zuwa mu nan shine mu tabbatar da cewa hakan bai sake faruwa ba sa'an nan ina da jawabin faɗi a yanzu kuma zai kasance mai amfani a gare mu wannan ƙalubalen tsaron muna fama da shi fiye da shekaru sha biyar kenan sa'an nan ina so na yi jawabi ƙara a fili the people of Borno State and Yobe State must take ownership problem. matukar muna da muradin kawo ƙarshen wannan ƙalubalen tsaron da ya addabe mu to wajibi ne al'ummar jihohin baro da yobe su dauki alhakin waɗannan hare-haren dalili ko shi ne galibin masu kaddamar da hare-haren 'yan asalin jihohin nan ne sannan an san su 'yan uwa ne ga al'ummar jihohin sannan zan ba ku misali akwai lokaci da aka kai farmaki garin kukawa bayan gudanar da bincike mun gano cewa biyu daga cikin maharan 'yan asalin garin ne. Our people must resolve that this has to come to an end and we must take ownership of this problem. That is my message to the people of Borno and Yobe State today. Don haka, muddin muna da muradin kawo ƙarshen wannan kalubalen dole ne mu ɗauki alhakin hakan a kanmu. Wannan shine sako na a gare ku. Jawabin na Janar Oloyede na zuwa ne ƙasa da kwanaki uku da aka samu fashe-fashen bama-bamai har guda uku a birnin Maiduguri, inda ya hallaka mutum sama da ashirin da kuma jikkata fiye da ɗari, kamar yadda rundunar 'yan sandan jihar Borno ta tabbatar. Wannan ziyara da ya kasance wani ɓangare ne domin gani da ido da kuma jajanta al'ummar jihar Borno game da asarar rayuka da aka samu a 'yan kwanakin nan na farmakin ta'addancin ƙunar baƙin wake da ritsa ɗimbin al'umma a rassa daban-daban. A nasa ɓangaren kwararre mai fashin baki kan al'amuran tsaro Dr. Bashir Muhammad daga Jami'ar Maiduguri ya yi jawabi a mahangar masana. A game da zan kwas zuwa Maiduguri zan duba abin wato ta fuska guda biyu. Da farko dai ya kamata da suka zo Maiduguri da fastin abin da ya kamata su shine su jajanta mutanen Maiduguri abin da ya faru. Saboda ko da suna da korafin cewa akwai wasu wanda suke da hannu a ciki ai za a duba wato su waɗanda suke da hannu da ai su ba su ne majority ba kuma waɗanda suka jikata su ne majority ko kuma abin ya shafi mai ne gaba daya daya fuskan kuma kamata su ta kafin nan su yi ƙorafi suna musu cewa to fa suna da labarin cewa akwai mutane na gida da suke ba da jawabai da yake kaiwa ga samun dama ko nasarar kai hari wannan ziyara da manyan dakarun sojin najeriya suka kawo a birnin maiduguri na zuwa ne ƙasa da sa'o'i goma da dakarun sojin tafiyar da sanarwar cewa jami'an soji da ke garin malam fatori headkwatar karamar hukumar abadam da ke arewacin jihar borno su yi nasarar hallaka 'yan ta'adda da dama da suka kai farmaki a barikin sojin adamu aliyu gulde gta hausa amurka ke magana daga maiduguri a najeriya yanzu kuma sai shirinmu na gaba amfanin ilimi aiki da shi. Jama'a masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanku da wannan safiya, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka Allahumma amin. Kimanin makonni uku kenan da muka kwashe muna bibiyar irin halin da fannin ilimi ya tsinci kanshi a jihar Bauchi. duk kuwa da irin kalamai da mahukunta ke yi na cewar sun samar da tsari mai nagarta. Amma masana kuwa a jihar na ganin akasin haka. Wakilinmu Bala Ɗahiru bai yi ƙasa a gwiwa ba wajen nemo muna bakin zaren don feɗa biri har wutsiya akan halin da ake ciki a jihar. Yau ma Bala cewa ya yi? idan muka dan dawo baya kaɗan kafin mu je shi da mu duba karamar makaranta ita ce din primary ko mu ce mm. nazari amma dai gwamnati ita primary take mm. abu da shi cikin wayannan kwanaki ko a shekarar da ta gabata gwamnatin jihar Bauchi ta yi alkawarin ɗaukan ma'aikata dubu goma mm. wadda ta ce a goma nan dubu uku ta ware ne a bangaren malamai yanzu kuma ta mayar da dauki kaisin farko dubu biyar a dubu biyar din ta ce dubu biyu malamai ne ma'ana dai a nan a zahirance shine ta ba da fifiko a bangaren ilimi kana ga wannan zai taimaka ko kuma dai hakan ma akwai gyara eto eh da babu gara ba daɗi in ka duba a za a ce ya eh, abu ne mai kyau tun da dai dama mun faɗa cewa an sa takunkumin ɗaukar ma'aikata wanda ya shafi bangaren ilimi to amma in ka duba yawan makarantu ka duba karancin malamai da ake da su a wayansu darussa musamman na kimiyya da turanci da wayansu abubuwa za ka samu dubu biyun da ake so a ɗauka ko a yankin sanata kwaya ɗaya in ka ce za ka biya buƙatar malaman ba zai biya ba to amma dai da babu gara ba daɗi kuma da hannu hausa suka ce gwanin mannau mm. so za a iya cewa akwai yunkuri ne mai kyau gaskiya yunkuri ne mai kyau amma ya kasa kuma akwai bukatan ma gwamnati ta gane ba ta da wani asara fa duk abin da za ta sa inda a bangaren ilimi ne ko ba a yaba maka yanzu ba gobe jibi gata baka nan za a yaba maka domin sai an ga alherin abin da aka yi so gaskiyan Allah abu ne mai kyau amma ya kasa kuma akwai bukatar ma a daga takunkumin ɗaukan ma'aikata ne a bangaren ilimi abin da ya kamata ke kenan a jihar Bauchi eh, kamar da yadda ake teacher service commission a hukumar ɗaukar ma'aikata malamai su dinga ɗaukan malamai bisa bukata da kuma bisa kasafin kuɗi a shekara-shekara haka kuma bangaren ilimin primary su ma a bar su ana ɗauka bisa kasafin kuɗi na kananan hukumomi wannan shi zai jawo darajar ilimi sabila da ko an yi gine-gine ne ko an sa kayayyakin aiki dole sai da wanda zai lura da gini shine malami kuma ko na'urori aka sa na zamani dole sai da akwai wanda zai lura da shi kuma ya koya wa ɗalibi shine malami so babu wani asara da gwamnati za ta yi to kuma uwa uba yanzu akwai abin da gwamnatin jihar Bauchi ya kamata ta hanzarta ta yi la'akari da cewa gwamnatin tarayya ta shiga yarjejeniya har an sa hannu da kungiyar malaman jami'o'i wanda an ƙara musu kuɗi kusan kashi arba'in wa manya-manyan rukunin malamai guda uku da kuma dai ƙari na bai ɗaya wa sauran duk ma'aikata da suke cikin jami'a to kaga gwamnatin jihar bauchi sai sauri-sauri ta samu fahimta ko kuma turu ita wannan kwamitin gudanarwa ba su yi sauri sauri a samu fahimta domin a samu yarjejeniya da gwamnatin jihar Bauchi da kungiyoyin da suke cikin jami'o'i na jihar Bauchi da manyan makarantu yanda za ta yi sauri sauri ta yi ta aiwatar da wannan in ba haka ba ina son tabbatar maka malamai da yawa da ma'aikata da yawa su lale su je kafofin da za su samu ingancin rayuwa domin kowa yana yi ne domin ya rayu ka gane ya kamata shi sakamako na malami ba sai a lahira ba a duniya ya kamata ya fara cin albarkacin wahala da ya da kuma gudumawa da yawa wannan yana da wata alaka da al'umma ke ganin cewa zaka ga malami ne wanda gwamnati ta dauke shi aiki amma yana da wata makaranta private wanda yake koyarwa sai kaga cewa abin da gwamnati take bashi ya fi abin da ake bashi a private school amma kuma makarantar da yake yin ta ta gwamnati ya ɗaliban sun fi fahimtar makaranta me yake kawo wannan eh to wannan kuma ai tuntuni aka sauka daga layi ka gane ko tsarin tattalin arziki na jari hujja yana ɗaya daga cikin abin da ya daɗa bata wannan lissafi ai da a ƙa'idoji ma malami da likita in kana aikin gwamnati so baka buɗe naka ka gane sai aka zo aka fara su dinga zuwa na ɗan ƙanƙanin lokaci part time daga nan ma sai aka sake sai suka koma kuma suna ma gina nasu ko makaranta ko asibiti ka gane ko wanda ya sa hankalinsu ya fi mai da hankali a akan wayannan kuma shi yasa za ga yawanci malamai a makarantun primary a makarantun secondary har university ma idan malamai masu sukuni suna nan za ga ba su ka 'ya'yansu wayannan makarantun da suke koyarwan ko a firamare ko a sakandare ko a jami'a suna kai su na masu zaman kansu domin suna ganin da safi kulawa da inganci to wannan dole ne in ana so a yi tufkan hanci dole ne a ɗauki bukatun malaman a inganta su a biya musu bukatunsu kuma sai a gyara dokokin da ya shafi gudanar da ilimi yadda za a sake dawo da dokan mm. da cewa sai dai in ka yi ritaya ko kuma in ka bar aiki wanda za ka zo ka yi wannan Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya ƙunsa kenan a wannan makon. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, shirin zai leka jihar Kogi don jin irin halin da ake ciki a jihar. Abin da ya rage yanzu kuwa a jihar Bauchi shine mahukunta su duba don cika alkawalin da suka ɗauka a lokacin yakin neman zaɓe. Yanzu a madadin Bala Ɗahiru da ya taimaka shirin ya kammala. da duk sauran abokan aikinmu da suka ba da tasu gudunmawa. Ni kuwa madugun shirin Yusuf Aliyu Harande ke cewa a sharuwa lafiya. Bis salam. Bala Ɗahiru da labaran wasanni. an zirara kwallaye 23 a wasanni hudu da aka fafata a jiya a zakarun nahiyar kungiyoyin kasashen turai yofa champions league na shekara ta 2025 zuwa 2026 inda kungiya hudu suka samu hayewa don haɗewa da kungiyoyi hudu da suka haye a baya wadda yanzu haka za a kara a tsakanin su a wasan kusa da na kusa da na karshe wato kwata final sakamakon wasannin da yake nunawa kuwa kungiyar kwallon kafa ta barcelona ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta newcastle da kwallo bakwai da biyu wanda ya zamo jimilla kwallo takwas da uku a wasanni biyu da suka fafata sai kuma kungiyar kwallon kafa ta tottenham wadda ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid da kwallo uku da sai dai duk da nasarar da kungiyar kwallon kafa ta tottenham ta samu bai ba ta daman zuwa zagaye na gaba wasa sakamakon tuni kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid ta doke ta da kwallo biyar da biyu a zagayen farko da aka yi wanda ya zamo jimilla kwallo bakwai da biyu ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta baya muni ta samu nasarar doki kungiyar kwallon kafa ta atlanta ne da kwallo hudu da daya jimillan kwallaye goma da biyu wadda hakan ya bawa kungiyar kwallon kafa ta baya muni nasara zuwa zagayen wasanni na gaba ita ma kungiyar kwallon kafa ta liverpool ta yi kukan kura domin doki kungiyar kwallon kafa ta sare da kwallo hudu da nema wadda hakan ya sanya jimillan kwallaye hudu da daya a wasanni biyu da suka fafata kungiyoyin guda hudu da suka samu hayewa zuwa bugawa a gasa wasan kusa da na kusa da na karshe sun hada da kungiyar kwallon kafa ta barcelona da kuma kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid sai kuma kungiyar kwallon kafa ta bayern munich da kuma kungiyar kwallon kafa ta liverpool Tijiri aka hada jaddawalin kungiyoyin da za su fafata a tsakanin su yayin da kungiyar kwallon kafa ta sporting cp za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta arsenal sai kuma kungiyar kwallon kafa ta real madrid sun hadu da kungiyar kwallon kafa ta bayern munich yayin da kungiyar kwallon kafa ta paris saint germain kuwa za su gubi da kungiyar kwallon kafa ta liverpool har ila yau kungiyar kungiyar kwallon kafa ta barcelona kuwa ta haɗe da kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid To daga nan kuma za mu leƙa wasannin da za a fafata a yau a gasar European League ƙasa da wasan zakarun na nahiyar Turai shi ma a matakin wasan ƙungiyoyi sha shida inda ƙungiyar ƙwallon kafa ta Freiburg da su da gumi da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Genk da misalin karfe bakwai saura kwata a gogon Najeriya. Har ila yau a wannan lokaci Lyon da su karɓi wakuncin Celta Vigo sai kuma ƙungiyar ƙwallon kafa ta Midland da su fafata da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Nottingham Forest yayin da Real Betis da misalin karfe tara a gogon Najeriya da su fafata fafata da kungiyar kwallon kafa ta Panathinaikos. Foto suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Stuttgart. Roma kuwa da su barje gumi ne tare da kungiyar kwallon kafa ta Bologna. Sai kuma kungiyar kwallon kafa ta Aston Villa da su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Lille. Balada Yuru GTA Hausa Amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. To da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma can zuwa ƙarfe tara da rabi na dare agogon Najeriya da Nijar. ƙarfe takwas da rabi agogon Ghana za ku iya jin mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Kafin mai ban kwana ga ɗimbin gaisuwar GTA Hausa zuwa ga duk masu sauraron mu. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da kuma Yusuf Mustapha Batsari wanda ya haɗa mana shirin da sauran abokan aikinmu. mu. Ni ce taku sau da kabir ke cewa mu yi lafiya.